wata a najeriya ta bayar da umarnin cewa a saki tsohon gwamnan babban bankin najeriya Goodwin emefiele ba tare da an gindaya wani sharaɗai ba ko kuma a kai shi kotu a ranar laraba domin sauraron buƙatarsa ta neman beli tsohon gwamnan cbn ɗin bai bayyana a gaban kotu ba ya yau litinin lokacin zaman sauraron bukatarsa ta neman beli wanda hakan ya sanya alƙalin kotun ya buƙaci hukumar efcc da lauyoyin gwamnati da cewa su sake shi ko kuma su kawo shi kotu cikin kwana biyu an tsare emefiele mai shekara 61 da haihuwa a ranar 10 ga watan yuli bayan zarginsa da almundahana wajen siyo waɗansu kayayyaki tun da farko hukumar dss ne suka tsare shi bisa zargin mallakar bindiga ba bisa ƙa'ida ba inda daga baya suka jefar da wannan zargin a ranar litinin hukumar efcc ta bayyana cewa ya kwashe mako guda a hannunta shi nigeria bola tinubu ne ya sauke shi daga mukaminsa a ranar tara ga watan yuni inda daga baya hukumar dss ta kama shi Allah motocin agaji 30 ne suka shiga gaza yau litinin a cewar mai magana da yawun hukumar tsaro a amurka john kirby hukumomin bayar da agaji sun ce ana buƙatar ɗaruruwan motoci kayan agaji a kowace rana a gaza amurka za ta ci gaba da tattauna da isra'ila kan tsagaita wuta na wucin gadi in ji kirby sai dai ya ce amurka ta amince cewa tsagaita wuta baki daya shine ake bukata gobara ta kashe mutane a ofishin jakadancin kanada da ke abuja ga cikakken labaran rahotanni na bayyana cewa wasu mutane biyu sun mutu yayin da wasu suka jikkata wata gobara ta tashi a ofishin jakadanci Kanada a Abuja babban birnin Nigeria. Gobarar ta kona wani sashi na ofishin jakadancin sai dai ba a san abin da ya haddasa gobarar ba zuwa yanzu. An ga hayaƙi na tashi sama daga ginin ofishin wanda ke tsakiyar abuja kuma kusa da ma'aikatar tsaro ta ƙasa da ofishin jakadancin birtaniya da ghana wata sanarwar da mai magana da yawun shugaban nigeria bola tinubu na jajantawa gwamnatin Kanada da al'ummomin diflomasiya da kuma dukkan mutanen da wutar ta shafa shugaba tinubu na tabbatarwa hukumomin kanada cewa gwamnatin Najeriya ba su dukkan goyon baya a ɓangaren diflomasiyya da taimakawa ma'aikatan ofishin jakadancin da gobarar ta shafa in ji sanarwar tinubu Yaya addu'ar allah ya ji kan waɗanda suka mutu tare da yi wa waɗanda suka jikkata fatan samun lafiya ƙarshen labaran kenan